hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan bakwai miladiya ta 2015 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir na suratul kafi za mu tashi a kan aya ta 37 qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال له صاحبه وهو يحاوره نفسك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا بآياتك أو يرسل عليها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتسكئ صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا idan ba a manta ba muna cikin kisa ta biyu sun wannan tura suratul kafi kisar sahibul jannatin wani mutum da Allah ta'ala ya bashi gonaki guda biyu ya ni'imta shi da dangogin ni'imomi daban-daban ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan marmari shuke-shuke iri-iri Allah ta'ala ya hore masa duniya ya ba shi ‘ya'ya ya ba shi bayi ya ba shi kadam masu yi masa hidima dukkan wata ni'ima da zai bukata ta duniya Allah ta'ala ya yi masa to amma maimakon ya rika yi wa Allah ta'ala godiya a kan wannan ya zama na yana kaskantar da kansa ga Allah ta'ala yana tawalu'u yana girmama mutane sai ya kasance ya ɗau wani salo na wulaƙanta mutane da salo na yi wa Allah ta'ala waye da kafirce wa ni'imomin Allah ta'ala da yin butulci Allah ta'ala ya gaya mana yayin da ɗan uwansa abokinsa ya zo ya same shi shi kuma yake yi wa ɗan uwan nasa izgili yana wulaƙanta shi yana cewa ana aksaru min kamalan wa na fara. ni fa na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka ƙarfin jama'a wadda kala jannata huwa huwa zalimun li ya shiga gonarsa yana mai zalunta kansa malama azunnu an tabi ta hadhihi abada yace ba na tsammanin wannan gonar da wannan ni'imar ga wannan dukiyar za ta kare har abada amma abin da sa'ata ka'ima ina dama na tsammanin alkiyamar ma za ta tsaya wala in rudistu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba idan ma aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na kamar yadda kake riyawa cewa akwai ranar alkiyama akwai tashi gaba ga Allah akwai hisabi la ajidanna khairan minha munqalaba ni zan sami makoma mafi alkhairi daga wannan wato abinda za a bani a can ya maku wannan tunda har Allah ta'ala ya bani a nan to a can ma kuma sai ya bani kaga wannan in ma ya kasance yana faɗar wannan magana cikin izgili wato ya san abin ba haka yake ba amma yana izgili ne da shi wanda ya yi imani da tashin alkiyama abokinsa wanda yake masa wa'azi da ita to sai ke masa izgili da wannan magana kaga wannan kafirci kenan akan kafirci bacewa akan bacewa ko kuma a'a a zaton kaɗin haka ne yana tsammanin tun har Allah ta'ala a nan ya karrama shi ko kuma Allah ta'ala a nan ya ba shi duniya to wannan alama ce da suke nuna cewa shi Allah ta'ala yana son shi ko ma me yayi in an je lahira ma a sai an kuma ba shi Allah yana son shi wannan kaga tsabar jahilci ne da rashin hankali don babu talazumi babu wata alaƙa ta ƙunce tsakanin ubangiji ta ta'ala ya ba wa mutum duniya da kuma kyautar da za a bayar a lahira amma al'insanu idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama wa amma idan mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana kalla Allah ta'ala ya tabi'ar kan adam wanda bai san Allah ba wanda zuciyarsa take cikin jahilci wanda hankalinsa ya ɓace yana ganin cewa idan ubangiji ta Ala ya jarraba shi ya ba shi dukiya ya azurta shi sai ya rika cewa ubangiji na ya karrama ni alhalin wannan dukiyar da ya ba shi jarraba shi ubangiji ta Ala ya yi ne don ya jarraba shi sai ya sa ya ce iza mabtalahu idan ya jarrabe shi to maimakon ya ci jarrabawa ta hanyar yi wa Allah ta'ala godiya da bibiyar Allah ta'ala wajen yi masa ta'a a ce ya butulci sai ya rika cewa ubangiji na ya karrama ni idan kafirkin yayi kafircin ma ya to in an je lahira ma la ajidanna khairan minha munqalaba zan samu makomar da tafi wannan saboda haka cikin jahilci yake faɗar wannan magana bai san cewa Allah ta'ala yana ba da duniya ga wanda ya ga dama ya hana ma wanda ya ga dama amma imani da tsoron Allah Allah ta'ala baya ba da shi sai ga wanda yake so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa inna Allah yu'ti ad-dunya liman ahab liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-iman illa liman yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake son shi da ma wanda baya son shi amma imani baya bani shi sai ga wanda yake so da a ce yana da imani ne da tsoron Allah da takawa to wannan shi da ya samu abin da Allah ta'ala yake so kuma alama ce ta soyayya ubangiji gare shi amma kasancewar ya tara duniya kada wanda ya rute shi da ya shi Allah ta'ala a bisa tsarinsa ba ko da yaushe ma yake bawa masu kansa masu bautarsa duniyar ba waɗanda ma ba sa tare da shi masu kafirce masa din waɗanda yake fushi da su su ya fi ba wa duniya don ya gaggauto musu da jin daɗinsu a nan duniya su cinye يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وبنجي تعالى شيء عين ان لا ابجروا لكافرين اكون متاح wato a kawo su gaban wuta mala'iku su rika ce musu azhabtum tayyibatukum fi hayatikum kuma duniya. ai kun cinye daɗin ku a duniya duka abinda kuke so ku ji na daɗi kun gama jin sa a duniya azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun gama jin wa duniya اليوم تجزون عذاب الهون a yau ne za a yi muku sakamako na azabar wulakanci. bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaq saboda girman kan da kuke a duniya ba na gaskiya ba wai ba kuntum kuma saboda abin da kuke na fasikanci na fita daga da'ar Allah saboda haka ubangiji ta alaga ya so ma banga dai da ta gudana cewa ya raba arziki ga wanda ya so ya ba wannan ya ba wannan da sai ya tattare arzikin duniyar da jin daɗin gaba ɗaya ba ya danka wa kafiran zama da mumini shi kullum a ƙoze yake cikin wahalar duniya da Allah ya so haka zai yi sosai dai kada mutane gaba ɗaya a kare a kafirci domin idan ana ganin cewa kullum kafirin shi yake jin daɗi shi muminin ba jin daɗi ko babu shakka shi ɗin na iya amfani da wannan sai ya sa masa cewa to kai ba ka kafirci don ka ji daɗin to kaga aka yi haka shi kenan duk mutane sai a kafirce wa laula an yakuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin ubangiji yace ba dan mutane kada duk su zama wato iri ɗaya ba akan hanya ɗaya, akan aƙida ɗaya la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda da waɗanda suke wa ubangiji sai mu sanya wa gidajen su rufi na azurfa zamana abin da zai rufe gidansa ma azurfa ce wa ma'arida alaiha yazharu da zamana ya sanya musa takala ita ma ta azurfa saboda haka gidajensu na bene rufinsa na azurfa matattakalar hawa ita ma ta azurfa wali abuwabin wali buyutihim abuwabin masuran alaiha yazharun sannan alaiha yattaki'un sannan ubangiji ta ala ya sanya wa gidajensu ƙofofi su ma na azurfa ya ba su gadaje na alfarma su ma na azurfa waɗanda su da kwanciya a kai wa zukhrufa da ba su ƙawa ta duniya da ƙyale-ƙyale iri-iri to inda aka yi haka to mumini sai ce to ah to sun dai duniyar ba waɗannan sun iya samu shi ke nan sai zo tare a gaba ɗaya to sai ubangiji bai yi haka ba a hum ya tsimo na rahmat rabbi na mu kasam bai na hum ma'isha ta hum fil ce ko ubangiji shi ke rabawa ya ba wannan ya ba wannan haka duniya ubangiji ta ala bai yi ta don mumini ya more ya ji daɗi kawai a nan ba a daɗinsa yana can yana can a duk lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ad-dunya kurkuku ce ta mu'mini amma aljanna ce ta kafiri duk abin da yake ciki a nan na jin daɗi duk abin da mu'mini yake ciki a nan duniya na jin daɗi to kurkuku ce shi a gurinsa in aka kwatanta shi da abin da zai samu a lahira duk irin dukiya maɗuɗin dukiya da Allah ta'ala zai ba mumini a duniya wanda ya ji daɗi da ita to wannan idan ya san abin da Allah ta'ala ya aje masa na alahira na jin daɗi sai ya fahimci cewa to ashe duk wannan abin da yake ciki kurkuku ne shi kuma kafiri duk wahalar da yake sha a nan duniya da talauci da wahala da babu da musiba da bala'i iri-iri da yake fama da shi a nan duniya inda ya san azabar da take jiran shi a lahira zai ce to ashe nan a aljanna yake to saboda haka wannan jahilci nashi shi ya sa shi har yake ganin cewa tun da har an ba shi duniya to dole ne a lahira ba a ba shi to zahirin ibarar tana nuna cewa jirgin yake yi kamar yadda farkon yakin, kistar ya ce mana wadda kala jannata huwa huwa zalimun da nafi saboda ka zalimun nafi yi ne kuma daman ya shigo da wannan abokin nashi muni ne talaka dan ya nuna masa duniya kuma ya masa izgili to shi ne duk da yayi wannan karirayin da wannan suka bakin da butulcin shi ne sai wannan abokin bashi ya kada baki yake masa wa'azi qala lahum sahibuhu wa huwa yuhawiru أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا sai abokinsa ya ce masa yayin da yake muhawara da shi yace aka farta bin da zai halakaka yanzu za ka kafirce ma wanda ya halicce ka min turabin daga turbaya sun ma min nutfatin sannan daga gudan wadaniyi sun ma kawwa ka rajula sannan ya daidaita ka ka zama cikin mutum lakin na huwa Allahu rabbi sai dai ni fa Allah shi ne ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada kuma ba zan taba hada wani da ubangiji na ba wajen bauta ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله me ya hana da za ka shiga cikin gonarka ka ce ma sha Allah abinda Allah ya so wannan al'amari abinda Allah ya ga dama ne wannan abu da na samu daga Allah yake la quwwata illa billah ba wani karfi da nake da shi ko wata dabara sai daga wajen Allah in tarani ana aqalla minka malan wa walada don kana gani na ni ne in kana gani na ni ne ne mafi karancin dukiya wato da 'ya'ya fa a fa'ata rabbi an yi usiya ne khairan min jannatika to fata na ubangiji na ya bani abin da ya yafi gonan nan taka alkhairi wa yursila alaiha husbanan min as-sama sai kuma ya aiko wa gonarka wani bala'i daga sama ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا tawaye gari gonan nan taka tawaye gari sa'idan ta zama dandamalin ƙasa zalatsan mai santi au yusriha ma'uha gauran ko ruwan da yake cikin ta ya wayi gari kafasse ya kashi falantar falantar safi a lahu talaba kuma ba za ka iya neman inda yake ba za ka iya samu shi ba wani ita ce nasiha da shi wani abun da ya ci gaba da yi mata ko wataƙila ta kama zuciyarsa ya sauko ya watsar da girman kai da yi wa Allah ta'ala rashin kuci kunya qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu abokin da ta cikin tattaunawa da shi yake gaya masa wato zuwa wannan abu da ya nuna wa abokinsa bai canza wa abokinsa imaninsa ba bai ta wato ya buɗe wa abokin da aka ido ba ko wani ya razana shi da wata dukiya da Allah ya bashi ya shiga ya yi ta nuna masa dukiya iri-iri ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan marmari kayan abinci shuke-shuke bayi ma'aikata yana ganin kowannen zai sa shi ma ya sauko ya tsaya shi fi kafirci amma idan Allah ta'ala ya tabbatar masa da zuciyarsa kan imani sai kawai ya shiga masa wa'azi sai ya shiga masa nasiha ya masa wasu nasihohi guda biyu manya manya na farko ya ce da shi aka farta bin da zai halakaka min turabin sun da min nutfatin sun da sauwa ka rajula yanzu ka kafin ma wanda ya halicce ka daga turbaya sun da min nutfatin sannan daga dugon maniyi sun da sauwa ka rajula sannan ya daidaita ka a matsayin mutum wato dan menene za ka yi abin da kake yi na kafirci da girman kai kamanta da asalinka cewa asalinka min ma'in rahim ne daga wulaƙantaccen ruwa kamanta da wanda ya halicce ka wanda shi ya kamata ka girmama ka bauta masa ka yi masa da'a ka rasina masa maimakon ka yi wannan sai ka kafirce masa shi fa tasruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yuhyikum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un can ne za ku kafirce wa Allah wanda shi ne wanda ku kasance a can matattu babu ku sannan yi ku sannan zai karɓi rayukan ku sannan zai sake abin sannan zai kishe ku sannan zai sake raya ku sannan zuwa gare shi ake mayar da ku wato ya za ku kafirce wa Allah tare da cewa ga hujjojinsa nan a bayyane ga hujjojinsa nan ƙarara kowa ya dubi halittarsa ya san cewa yana da mahalicci ba zai yi kansa ba ba shi ya halitti kansa ba balle ya halitti waninsa sannan kuma babu wani wanda yake ciki wato mahalukai da ya halicce shi babu wani abin halitta da shi ya halicci wani saboda in ka shi ya halicci wani to shi kowa waye ya halicce shi domin ai shi ma da babu shi saboda haka ashe dole ne akwai mahalicci dole ne akwai wanda ya halitta wanda ya halitta kuma shi ne wanda ya cancanta a bauta masa ba haka yana jan hankalinsu cewa har ya manta da ni'imar da Allah ya yi masa ta samar da shi daga babu ya ba shi gaɓoɓi gaɓoɓi na zahiri da na baɗin jiki da na koyi ya ba shi iko tun ba shi da tun yana ɗan ƙaramin tun yana ɗigon mani ubangiji ta'ala ya yi ta wato tattanza shi zuwa zango bayan zango har lokacin da ya zama mutum a cikin mahaifiyarsa har lokacin da ya haife shi har kuma Allah ta'ala ya sa ya rayu ya ba shi jinkiri har ya zo wannan lokaci ya ba shi abin da zai iya samar da irin wannan aiki da ya yi na gonarsa da sauransu duk wane ne ya yi masa wannan Allah ta'ala shi ya masa to shi zai kafirce masa zai manta da asalinsa zai manta da cewa asalin adam duka daga turfaya ne saboda mahaifinmu adam shi daga turfaya aka yi shi inda masala isa inda Allah ta masali adam halakahu min turadu sun makala na hukun fayakun Allah ce misalin annabi isa annabi isa alaihi salam shi kamar misalin annabi adam ne halakahu min turabin Allah ya halicce shi ne daga turfaya ثم قال له كن ya سنة الله تعالى ya kasance كسنشي كما يكسنشي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من فيه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين wanda shi ne Allah wanda ya kyautata dukkan wani abin da ya halitta ya kyautata halittarsa kuma ya fara ƙirƙirar halittar ɗan adam na farko daga yunku sannan ya sanya zurriyarsa halittar da ta kasance daga ruwan da yake tatacce kuma wa yake wulatacce shi ne ɗugon maniyi to ashe ga jinta da hankali ya kamata wannan da ya yi wannan halitta shi ya kamata ka bauta masa bai kamata ka kasance masa ba bai kamata ka bauta wa zan zuciyarka ba ko ka bauta wa mahaluki ba shi ba Allah ta'ala yana sanya halitta halittar da ya yi a matsayin babban dalili ne da zai sa ka bauta masa halittar ka da yi da duk yadda ya gina gangan jikinka da irin abin da ya zuba a cikin ginin jikinka da gini ne mai matuƙar ban mamaki wa fi an fusi kuma amma na tusiro halitta ce mai matuƙar ban mamaki ballanta na ku kalli halittun da suka fi su halittar sama da ƙasa da taurari rana da wata da taurari da itatuwa da tsirrai da ruwan da yake gudana a ƙasa da iskar da take shaƙa duk ka dubi waɗannan halittu shi waɗannan kawai ba za su sa su ka tuna cewa to ya kamata ya waje ba ka bi Allah ta'ala ka bauta masa ya yi hannun su abu ruwan rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun sai yasa Allah ta'ala ce ya ku mutane ku bauta wa Allah wanda ya halicce ku kuma ya halicce waɗanda suka gabace ku shi yasa wannan mutum ali yasir yake cewa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja mene ke gare ni wani irin abu na taka da ba zan bauta ma wanda ya halicce ni ba kuma zuwa gare shi ne ake mai da saboda haka ita kanta halitta da ubangiji ta'ala yayi ba karamar aya ba ce da za ta sa mutum mai hankali mai nutsuwa wanda bai sallama ragabar ragabar zuciyarsa ga shaidan ba ta sa ce sadu da Allah ta'ala shi annabi ibrahim a.s. yake gaya wa mutanen su wannan hujja al'afa ra'aikun ma kuntun ta'abudu antum wa aba ukum al'akbar fa inna hum aduwun li illa rabba al'alami allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yaskin wallazi wa idza maridtu fa huwa yashfi wallazi هو يميت والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كذوبا abin da yake musu hujja da shi don halittar Allah da ya yi shi ya ce ku dubu waɗannan abubuwan da kuke bauta ku da iyayenku to ni gaba ɗaya waɗannan abokan gaba na ne illa rabbal alamin sai ubangijin halittu duka Allah zai khalaqa ni fa huwa yahdi wani ita ce hujjar farko da ya gaya shi ne ya halicce ni za ka shi ne zan karɓi shirya a wajen shi zai ce mun ga abu kaza shi ne daidai ga abu kaza ba daidai ba shi ne yake ciyar da ni shi yake shayar da ni sannan ina yi rashin lafiya shi yake bani waraka saboda haka halittar da ubangiji ta'ala ya yi ba karamar hujja ba ce da za ta sa shari Allah ta'ala shi da yake gaya masa a kafar ta bin lazi shi yasa aka kawo ma al-ismul mawsul dan ya nuna maka abin da yake cikin wannan sila din ne illa Shi ne dalilin da zai sa ba za ka farfarce masa ba ba a ce aka farta billahi ba aka ce aka farta Nabi. domin za ka kawo allazi ismul mawsul ne ne dole sai an ka silarsa silarsa kuma za ta zama sifa ce kiran don kuma ita ce kike nuna dalilin da zai sa kada ka kafirce masa dilla zai khalaqaka wannan da ya halice ka min turabi daga turbaya saboda asalin mahaifin mahaifin abin nan mahaifinka ko asalin asalin dan adam annabi adam shi kuma daga turbaya aka yi shi ya yi su in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء haka ubangiji ta'ala yana gaya mana asalinmu don mu fahimci cewa wanda ya yi wannan shi ya kamata a bauta masa kuma wanda yake asalinsa haka ne shi kamata ya girman kai ba shi kamata ya wulakanta wani ba saboda haka asalin guda ɗaya ne tushen guda ɗaya ne ubangijin mu ɗaya shi ne kuma ya halicce mu kuma daga abu ɗaya ya halicce mu dan menene za ka ni saboda kana da dukiya ni ba ni da dukiya saboda kana da jama'a ni ba ni da jama'a kana da ƴaƴa ni ba ni da ƴaƴa to shi ne yake ta aka farta bin da zai khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula wannan ya daidaita ka a matsayin mutum allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak wanda ya halicce ka ya daidaita ka ya miƙar da kai a kowane irin kama ya ga dama ya dora ta akan ta lakar kalakar insana fi ta taqwim mun ji ya halitta mutum a kyakkyawa bisa kyakkyawan dini sai maka halitta irin wacce ta fi ta kowace halitta ka duba namun daji ka ga irin halittun da aka yi ababuwa biyu kake tafiya a miƙe a dare Allah ya ba ka dukkan wani abin da za ka sarrafa rayuwarka da shi ya yi maka wannan da ya ga dama sai yi maka sai yi maka halittar tsera ko ya maka halittar halittar sa ko ya maka tara ko ma ta biri amma sai duk bai wannan ba sai yi maka halittar mutum fasawa ka ya daidaita ka ka zama mutum har yanzu ka samu wannan damar kuma kake masa wannan rashin kunya ai babu shakka wannan kafin kafircin da kai ake inda kai in tara ne ana akalla min tamanin wa wala in kana gani ni ne mafi karancin wato na fi ka karancin ƴaƴa da dukiya ko dukiya da ƴaƴa fa asa rabbi to tsammanin ubangiji na an yi tiya ne min jannati ka. ya bani dukiyar da ta fita ka. ya bani abin da ya fi naka ولولا ko. دخلت جنتك من kanta jannata ka دخلت جنتك sha ما Wani ita ce nasiha ta biyu? da ya masa bayan wancan nasiha ta jawo hankalinsa da ya tuna asalinsa ya tuna mahaliccinsa ya tuna shi ne duk ya ba shi abin da ya ba shi na rayuwa kada ya kafirce masa kada ya masa mutunci nasiha ta biyu sai ce da shi wa walaula in jannata ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah me ya hana yayin da ka shigo gonarka kaga irin abin da Allah ta'ala ya sa maka na arziki ya hore maka na ni'ima da 'ya'yan marmari iri-iri kayan itatuwa na abinci na bayi me ya hana ba za ka ce ma sha Allah Kai al'amuru ma sha Allah al'amarin yadda yake abin da Allah ya ga dama shi yake tabbatarwa ba ka wannan abu ba ni ne na tabbatarwa da kai na arzikin ba inna Allah yabsutu rizqa liman sha'u wa yaqdir shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama to haka shi ya shi ya shimfiɗa min wannan ka ce masha Allah wasu wannan abu ne da Allah ta'ala ya so ya ga dama ya wakana saboda haka shi ya kana shi ya wakana ko ayyu shay'in kana ayyu shay'in sha'a sha Allah kana shi duk abin da Allah ta'ala ya ga dama wakana shi yake wakana wato ka da mashi'a gaba ɗaya zuwa ga Allah ta'ala ka nuna komai da ya same ka da ya faru gare ka da ka samu mashi'ar Allah ce ganin damar Allah ne shi ya ga dama ka samu falalarsa ce kuma a hannunsa komai yake duk abin da ka ga ya bari a raye shi ya ga dama abin da su rusa shi zai rusa shi ce ma sha Allah la quwwata illa billah sannan babu wani karfi illa billah sai tare da Allah haka ka kore wa kanka dukkan wani ƙarfi ka fahimci cewa wannan arzikin da kake fantamawa a ciki ba ƙarfinka ne ya baka ba ba dabarar kake ta baka ba ba iliminka ba ne ya baka ko menene ka samu taimako ne daga Allah shi ne ya baka ka nuna kai ba ka da shi wanda wannan shi ne sifa ta mumini wanda ya yarda cewa komai nashi a hannun Allah yake saboda haka yakan kubutar da kanta, ya barrantar da kanta, daga wato tuciya da ƙarfi ko dabara duba ga ne, hatta bautar Allah da yake yi ibadan nan da yake yi yana nuna cewa in ba dan taimakon Allah ba ba za ta yi ba ga wasu can suna ta fitsara suna ta kafirci suna ta kangara su ba su iya samun wannan damar ba shi yasa a sallama muke ta na na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke kuma kai kadai muke neman taimakonka fa'buduhu wa tawakkal alayh ka bauta masa kan waka dogara a kansa ma'ana bautar ba za ta yi ba rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna tawakkalna mun mayar da komai namu gare ka mun dogara gare ka saboda ka hatta ina bar da muke wato na bautar da muke yi maka da da al'amari ne muke gare ka taimakon ka ne haka bawa yake shi ya sa a shara'ance mai kiran sallah in yace hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala kace la haula wala quwwata illa billah kira ake yi ka zo ga sallah ka zo ga babbar rabo so ka nuna wa Allah ta'ala har zuci. cewa ba wata dabara ko ƙarfi naka shi da taimakonsa sallar da za ka fi alwala ka tafi taimako ne daga wajensa shi ya taimaka maka shi ya agaba maka to wannan shi kuma zai ci gaba da taimaka maka a akan wasu duk wanda ya mai da al'amarinsa da Allah to Allah ta'ala kuma zai yi zubinci lamarinsa shi da yake gaya masa cewa me ya hana lokacin da ka shiga gonarka ba za ka faɗi waɗannan kalmomi ba waɗanda suke nuna cewa ka yarda dukkan wanda ni'imar da kake fantamawa cikinta daga Allah ta ka rasunar da zuciyar ka rasunar da gabanka gaba ɗaya in ka ana akalla min ka wala wa walada idan kana gani ni ki mafi karancin dukiya da ƴaƴa wato kafi ni dukiya kafi ni ƴaƴa kana mun alfahari da yawan dukiyarka da yawan ƴaƴanka to ni na san cewa abin da yake gurin Allah ta'ala shine mafi wanzuwa kuma ni a wajensa nake ne nake fata a nake sa rai a nake tsammani inda ila Allah rajibu mu zuwa ga Allah ne muke sa mu muke fatan mu abin da ya aje mana a lahira ya fi wannan abin da ya baku nan a nan duniya wancan na lahiran kuma shi ne ya kamata wato a yi gasa a kan sa wafi zalika fa yasa da fasil bi salatu a kansa ya kamata a yi gasa ba a kan wannan ba sai ne ce fa asa rabbi an yu'ti ni khairan min jannatika amma ni na ko ka ce fa asa ko ne zama tsammani ko kuma ya zama fata wato ko ya zama fata yake yi ma'ana addu'a yake yi ko ku a'a tsammani yake sawa in ka ce a asa rabbi tsammani ubangiji na wato ya duba da shirasa su ta mumini hangen nesansa na mumini cewa dukkan wani mutum wanda Allah ta'ala zai ba shi dukiya amma ya riki dukiyarsa wani tsani ne ko wani makami ne da zai rika wulakanta mutane da shi ya rika musu wulakanci yana nuna girman kai da wannan da jiji da kai sannan yana keta dokar Allah saboda kawai Allah ya ba shi dukiya to hankalinsa da tunaninsa a hangen nesansa na mumini ya ba shi cewa Allah ta'ala baya kyale irin wannan karshensa ba zai yi kyau ba sai ubangiji ta'ala ya nuna masa kudurarsa sai ya kwace wannan dukiyar karshen rayuwarsa ta zama wulaƙanci. shi yasa ce tsammani na ko kuma fata in ka ce fa'ata in ya zama tarajji ne fata ya zama addu'a yake addu'a yake cewa ubangiji yadda ya baka ni ma zai bani ina fatan ya bani kai kuma tun da wannan dukiyar ta zama sanadiyar kafin cewa Allah ta zama sanadiyar halaka to Allah ya raba ka da ita kuma ka addu'a ce yake yi ko dai ya kasance yana tsammani ne ko ku yana addu'a ganin cewa dukiyar wannan aboki nashi za ta kai shi tabaro za ta halakar da shi ko ma ta halakar da shi babu abin da zai tsirtar da shi sai wannan dukiya ya zama babu ita Ku bari ya yi addu'a Allah ya raba shi da wannan dukiya kuma kaga Allah ta'ala sai an sha addu'a ya raba shi da dukiyar kuma sa ya dawo yana da dama cewa ina ma bai shirka ba saboda haka waɗanda kafirci ya yi kafirci a tattare da su babu laifi ka yi addu'a Allah ta'ala ya raba su da abin da suke amfani da shi wajen yaɗa kafircinsu ko kuma wulaƙanta musulmi abin da suke takama da shi na dukiya ko na mulki ko na jama'a ko na ƙarfi Allah ya raba su da wannan abu kamar yadda annabi Musa alayhi salam yake ta rabbana qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fi hayati dunya rabbana li liyudillu an sabilik ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل المجرمين وبنجي تعالى yake gaya mana annabi musa alaihi salam shi ya ɗaga hannu ya addu'a shi ya ubangiji ka kai ta fir'auna wa bala'u ka ba wa fir'auna da jama'arsa zinatan wa amwala ka ba su kayan alat kayan ado kayan kawa na duniya ka ba su dukiya rabbana riyu dillu an sabil ya ubangiji saboda wannan dukiyar suna amfani da ita suna batar da bayinka suna amfani da karfin su suna amfani da dukiyarsu ragbatan wa rahaba su kwaɗaitar da wani ko targhiban wa tarhiban su kwaɗaitar da wani ko su ko tsoratar da wani rabbana tsirka ala amwalihim ya ubangiji su shafe dukiyoyinsu wasu dur ala kulubihim sannan ka tsananta kamunka akan zukatansu فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وأن علامة ذات إيماني حتى يسمى عذابا من الغيب Allah ce an ansa addu'ar yana yi annabi harun yana amin Allah ce an anshi addu'ar ku kan ujibar da'awarku kuma an anshi addu'ar ƙarshen fir'aura da mutanen sai kasance ƙarshe duk wannan jin daɗin ubangiji ta ala raba su da shi kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa uyun kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin ubangiji ya ce da yawa sun bar wato waɗannan wato lambuna ko gonaki jannat wa uyun da idanuwan ruwa da suke da suke gudana wa da shuke-shuke wa makamin kare da mukami na garari da suke ji da shi da matsayi da suke ji da shi da ni'imar da suke koma a cikinta suke tantama wani abacin kano fiya ne. ubangiji ta'ala ya kwace ta to saboda haka wannan shi da dalilin da ya sa shi ma wannan da ya ga cewa to wannan ni'imar da wannan yake ciki ni'ima ce da ta kishi baro. sai ce fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannati fata na ubangiji ka ya bani din da yafi aljannar ka wato gonar ka alkhairi wa yursila alaiha husbanan ita kuma gonar ka Allah ya aiko mata da wani bala'i da wata azaba min as-sama'i daga sama yace daga ƙasa ba domin da ƙasa wata kila a iya kawo wani wani ɗauki to amma azaba da ta zo daga sama ba ya ba wani ɗauki za ka kawo mata eh? in wani ruwa ne daga ƙasa watakila a zo a kakkare ko wasu abu amma in daga sama ne ce minas sama'i daga sama ga babban bala'i ne ai ko masa da gonar taka bala'i daga sama fa tusbiha sa'idan zalafa wayi gari dan dandamalin ƙasa ta zama ƙasa kawai sai dandamalinta komai ya tsari komai ya tafi komai ya lalace zalaka mai santi wanda ya sa wasu malamai suka ce ruwa ne Allah ta'ala ya aiko daga sama shi yasa aka yi magana santi da zama na komai ma abin da aka ɗora akai baya zama zamewa zai yi aw yusbiha ma'uha zauren ko ruwan da yake cikin ta wanda da shi ne yake sai ya shayar da duk shuke shuke da naka wannan wafajar na khilalahu ma nahara wannan ruwan da Allah ta'ala ya kukkugo wanda ya keta tsakanin gonakin guda biyu ɗaya dama ɗaya hagu ga ruwa a tsakiyarsu. su ya wayi gari zauren ya wayi gari ya kafe ya kafe gaba ɗaya ya tsotse ولن تستطيع له طلبه duk yadda ka so ka nemo shi ka dawo da shi ba za ka iya ba saboda haka in zaka amfani da dukkan wani wata na'ura ta duniya da ka haƙo wannan abin to ba za ka iya haƙo shi ba به فأصبح يقلب كفاه كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا Allah ta'ala ce wa ofeta bi samarihi sai aka saukar da azaba kan dukiyarsa fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha sai ya wayi gari yana tafa hannayensa bisa ga abinda ya kashe na matsutsun kuɗi a kanta wa hiya khawiyatun ala urushiha amma ga ta ta zube akan zirkokinta waya kulu yana cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada ya kai tona ina ma ban haɗa wani da ubangiji na ba walam takun lahu fi'ati yansurunahu min dunillah kuma ba shi da wata jama'ar da za su taimaka mashi ba Allah ba wa ma kana muntashira kuma ba zai iya taimaka kansa ba hunalika walayatu lillahi alhaq to anan ne anan ne alwalayatu lillahi alhaq wato nutsi taimako taimako da hukunta ya tabbata ga Allah wanda shi ne tabbataccen sarki ko wa khairun thawaban kuma shi ne fiyayyen mai ba da lada wa khairun uquba kuma shi ne fiyayyen mai ba da kyakkyawan ƙarshe wato ubangiji ta'ala ya karɓi addu'ar wannan dan uwa nashi da gani ya ga cewa wannan dukiya tana neman ta halaka shi ko ma ta halaka shi har ta sa shi ya kafircewa Allah ya fara tunanin babu lahira kuma in akwai lahira tashi can ta mafi nan ya yi addu'a to Allah ta'ala ya halaka dukiyar ya raba shi da wannan dukiya domin watakila ya zama masa darasi tun a nan duniya ya zama masa azabar duniya don kada ya je ya iska azabar da tafi wannan Allah ce wa ofiƙa bi marihi sai aka saukar da azaba aka saukar da wani bala'in da ya kewaye duka dukiyarsa a anan ba wai kawai gonar ba duka dukiyarsa da yake tsaho da ita ubangiji ta'ala ya saukar da azabar da ta haɗa komai da komai ta cinye fa asbaha da ya fito zagaye gonarsa kamar yadda ya saba da tasa ya fito ya zagaye gona gashi lokacin girbi yayi lokacin fitar da amfanin gona yayi komai yayi yana jiran kawai a fitar ne a je a sayar a kuma sa wasu yana zuwa yana shiga sai ya gaga abinda Allah ta'ala ya yi masa cikin dare ubangiji ta'ala ya saukar da wani ruwa wanda gaba daya ya tafiyar da wannan gonar abinda aka kafa a cikinta na dirkoki wanda a kan ake sanya shukar ilabi shukar ilabi yaɗo take yi ba tsaye take yi ba saboda ka suna yi mata rumfa wannan rumfa din a kansu suke yawo kiristanta a kansu suke yawo sai aka wayi gari wannan rumfar gaba ɗaya durkokin duk sun zame sun zube don haka shuka shugabin ita ma ta lalace duk ta zubo a kansu shine wahiyar kawo ya sun ala urushiha ubangiji Ala ya faɗi inabin anan ko wajen kasancewar inabin shi ya fi takama da shi ko shi ya fi tsada a cikin dukiyarsa ko shi ya fi kashewa kuɗi aka ce to shi ma wannan inabin gaba ɗaya ya zo ya gan shi gashi nan kawo ya sun ala urushi hado abin da ya ɗora na wannan dirkoki da wannan rumfuna da ya kafa gaba ɗaya sun rushe dabinan ya zube ya lalace wannan shi zai nuna maka cewa ba wuta ba ce aka sauko mata kamar yadda wasu malaman suke cewa wuta ce ta ta kone gurin da wuta ce to ba za a ga wani kuma wata dirka ba a zube da komai zai zai zai kone amma nan Allah ta'ala nuna mana cewa akwai urush din suna nan da aka kafa na inabin suna nan illa iyaka sun rushe saboda abin da zo na ruwa gaba ɗaya ya kwashe dukkan wannan dirkokin sun zube kasa saboda haka duk abin da ya shuka wanda yake tinkawo da shi waɗannan gonaki gaba ɗaya suka lalace to ne a lokacin ya shiga nadama wa ya kolo ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada ya fara cewa ina kai tona ina ma ban yi shirka hada Allah da kowa ba ina ma ban yi shirka ba ba kafircin sa bane zai sa ubangiji ta Allah ya lalata masa dukiyarsa kafiri nawa ne yake da dukiya ga sanan har ya koma ga Allah dukiyar tana hannunsa a abin da yayi na wulakanta na wulakanta talaka wulakancin da yawa talaka shi ne zai sa shi ya sa ubangiji ta Allah ya masa da jiji da kai da tankaho da takama da ya rike da dukiyarsa da bai yi wannan ba su ila Allah bar masa dukiyarsa ai haka Allah ta'ala ya yi wa karu shi ma ba abin da yake dan ba ya rika yin tunkaho da takama da cika baki da horo ko da dukiyarsa shi inda ma utitu ala ilmin inji shi ta na san Allah ta'ala zai bani wannan za ku daina mun wani wa'azi karshe ubangiji ta'ala fa kasarna bihi wa bidarihi al-ardh karshe ubangiji ta ala ya sa ƙasa ta hadiye shi ta hadiye gidan da shi saboda kada a fahimci kamar kafircin ne kadai ya sa aka halaka dukiyar a aka amanta abin da ya fara baya wa dan uwansa ana aksaru min kamalan wa azu nafara wannan tsaho da ya rike da wulakanci kuma wannan da addarafi da ake bawa su waɗancan ƙuraisha su kuma dalilin da ya sa ubangiji ta ala ya koyo da waɗannan cece shi ba to a kai a kori talakawa ba daga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam dan su zauna suna gaba za su yi zama cikin talakawa talakawa ba Allah yake ga muku to wannan talakawa saboda su Allah yake kare in ba dan haka ba sai ya tafi da shi ne a ba da wannan kissa dan su san cewa dukiyar su ƴaƴansu da abin da suka mallaka ba za su ba za su ainihin amfana da su komai a gurin Allah ba shi yasa yace walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi ba shi da wata jama'a da za ta iya taimaka masa ba Allah ba ya ce wa a'azzu fara ba na fi ta yawan jama'a to ina jama'a take yanzu babu ita wa ma kana muntasira kuma shi ba zai iya taimaka wa kansa ba za mu dakata a nan yi babban bako mai girma gwamnan wannan jiha ta bauchi alhaji muhammad abdullahi abubakar ya kawo mana ziyara ta ƙarfafa gwiwa kuma shi ma ya samu ladan da kuke samu na zama a majalisar ilimi a kan daman annabi sallallahu alaihi wasallama talaka sun zo sun ce masa ya rasulullahi zahaba ahlus dusuri bil usur masu kuɗi masu wadata sun tafi da lada yusalluna kama nusallu wa yusumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim to ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam to ku dinga salati kuna zikiri kuna ambatan Allah kuna tasbihi da ya gaya musu haka su ma masu wadata sai suka yi suka suka ce to a duk abin da muke su ma suna yi na ya ce to zalika fadlullahi fihi man yasha yayi hakuri dan Allah sai ne yake ba da ita ga wanda yake saboda haka muna maraba da mai girma gwamna da wannan ziyara ta karfafa gwiwa muna fatan Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kwarai kuma Allah ta'ala ya sa yadda aka shiga gwamnati lafiya a fita lafiya Allah ta'ala ya sa a samu wato masu ba da shawara na gari waɗanda za su taimaka masa da kyawawan shawarwari don ya taimaka a jama'ar bauchi ya taimaka masa ta fuskar ilimi ta fuskar lafiya ta fuskar tsaro ta fuskar addininsu Allah ta'ala ya ƙara masa ƙarfin gwiwa don haka zan bayar da abin magana zuwa ga ɗan uwa Dr. Ibrahim Bikila domin ya gabatar da mai girma gwamna mu ji kalmominsa na nasiha mutum gaba da